فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مقعد ما كنتم تكتمون الله لكم بالتقي وبنجدا لا تنال مهانك فذاك تزاكي Gadon Ahmad mai lakabi suna Asfaja. Fattuwa Happy Fattuwa Asfaja. Nizan ya taɓa wannan yaƙi ban gama mayaƙa ba. zan you ran lissafi ba Hamidu dan Ahmad zan mi masa bai'a ali ba shi wila'a ali min yi bara'a ali min yi wila'a ali imamul bara'a ali sarkin fa'a ali uban kana'a duka sahabu gaskiya babu kamar imam ali duk sahabu gaskiya babu kamar imam ali farkon lamari ina fara fadar ka ali allah mu buɗe a gare ka yau gani rabu na zo ni gare ka ban hikimar ka ban basira da hazaka dan wani dan batu nake so na yi kan imam ali duk gaskiya babu kamar imam ali shi ma kana akan sawon kan kogi ne duka ta inda za na fara daidai ne ali a gane shi kowa ne ne zan yi riko da 'yan gida ni bako ne zani cikin gidan muhammadu yarda gayar da ahali asahabu gaskiya babu kamar imam ali ya muhammadu sala. alaika na gaishe ka na kuma na gaishe ka duk rahamar ubangiji kai ne taska kai Allah ya gwama sunansa da naka Allah ya yi daɗin salati a gari sai ma a zo a mishi duka ba a baki a yadda shi a ɗauka ba sai da shi masu yawan kusan na yake so gaba ɗaya mutane su gane daidai lokacin ana so tarbiyyantar da mutane su gane cewa Allah zai aiko da ɗan sako cewa ko da ka ganka to akwai wani ɗan sako da Allah zai aiko da shi ya ce ma shi daga wajen Allah ya kai ya zo kuma da sako yana zo. kai abin ko da ake so su gane shine ta wahalar da su suka ki gane da yawan su ma su gane sun dauka shi kenan ba zai yi ko Allah ya aiko su abin da aka rene su suka zo suka fara fahimta okay zai yi wasu daga ci suka fahimta aka halakar da sauran wani ulul azumi din ya sake zuwa tunda ka yarda akwai dan sako me ya me yanzu kuma me zaka yi in ka yi imani da za a yi ko annabi to yanzu annabi zai zo da risala zai zo da alheri me zai zo da shi wani sako ne zo yanzu kuma kana da bukatan ka imani da wannan sakon ka yadda da shi dole wanda kuma mun gani annabi Ibrahim ya zo ya karantar da mutane abin da ake nufi yanzu kuma to su ta Allah in sun yarda cewa dan sako ya zo to su zo su ta Allah su yarda cewa Allah ɗaya duk abin da ya ta abin da ya ta gwagwarmaya a kai yanzu su sa koyar da al'umma tauhidi yanzu mutane sun tsau amma me ya target samar da hukuma musulma amma a lokacin ba zai yi ta samu shi ya target bayan nan kuma annabi annabi annabi ga annabi Musa shi ma ya zo da nashi ya zo ya yi ya zo da sako mutane su sannan kuma annabi isa ya zo shi ma da nashi sabon wanda abin da muka fahimta a tarihi shine annabi isa alaihi salatu wassalam shine annabi farko da ya fara yunkurin samar da hukuma wannan hukuma din da ake magana shi ne fara yunkurin samarwa duty din shi kenan wato ana ina gaya mana cewa ne ko na kuma in ta zo akwai wani duty da ya hauka ko wani responsibility ko wani aiki da za ta yi ta yaya za ta yi ta zama wani aiki za ta san aikin wannan turu annabin da ya zo da sako ne ta karanta ta fahimta sai ta gane wannan shi ne main responsibility da yake kan wannan al'umma wanda annabi isa da ya zo shi ne fara ƙoƙarin samar da hukuma musulma wato hukuma wanda zai zama Allah ne yake cewa ayi shi ne yake cewa a bari saboda abin bai samu ba a daidai wannan lokacin sai Allah ya ɗauke shi yanzu Allah ya ɗauke shi wanda mutane samar da hukuma musulma shi ne wannan aikin da ake so ya za ka yi kai wannan aikin za ka karanta ne me za ka karanta yadda za ka yi kai aikin to yadda za ka yi kai aikin a ina da ina za ka karanta za ka karanta a cikin littafi me za ka karanta a cikin littafi Shi ne za ka karanta shari'o'i ne da Allah ya sauka saboda kai tukuna a matakin farko kana da buƙatar ka siffanci da abin da kake so ka samu ana so ka samar da hukuma musulma ba to ya kamata ka siffanci da wannan hukuma sannan sai ka yi samarwa saboda haka which means akwai aiki da za ka yi saboda haka za ka fara karanta sai kuma ka yi mene ta hanyar karatu sai kuma ka duba ka yi akwai wasu mutane waɗanda suka zo wanda shi ne aka ɗauko ɗaya daga ciki wanda shi ne sai ya aka ɗauko shi aka ce wannan yana ɗaya daga cikin mutanen da suka zo suka fahimci responsibility din da yake kansa a wannan zamani da suka tsinci kansu sai suka yi aiki saboda kai yanzu me za ka koya za ka koyi irin wannan aikin da ya yayi ne saboda kai ma kana cikin wannan zamani amma dole ka fahimci zamanin da kake dole ka gane wannan zamanin da kake wani abu wannan abin da ake kuma shine ana yin wurin addini ya tabbata ana so a samar da hukuma wanda shi ne alƙawarin da Allah ya ma so dole ne ya zama ko wasu mutane da suka zo waɗanda suka yi suka yi suka yi sa'a wurin ganin abu wannan addini ya tabbata wanda su ne ɗaya daga ciki shine sai sabi wanda ake magana a kan shi wanda kuma ake tunawa da shi dalilin kuma da yasa ake tunawa ma da shi saboda shi ya ɗoro akan wannan aiki ne bai sauka ba wato bai sauka akan wannan hadari idan muka koma ɗan kada sai mu fahimci sai mu tambaya mu to shi aka yi fahimci cewa wanda responsibility ba ya hukunci ya aka ya gane akwai wani wanda bai sanya aka sai da hamid ya fahimci cewa abin da yake kan shi a matsayin shi hamid shi ne ya ga cewa shi ta samu dalili ko shi ne akwai a nan nahiyar wani jagora ya taso wanda shi ne sai da kuma ya taso yana yin kira yana kira mutane zuwa sauke wannan responsibility nasu hanyar da ya bi sai da hannu ke bi kenan ya gano akwai responsibility a kan ya fahimci wa saura ne ya za a yi Wani hanyoyi za a ba a yi wannan hanyoyin da za a ba a yi shi ma ba an yi mata mana bayani jagoran bai bar komai a ba duk abin da kasancewa za ka yi amfani da shi wurin sauke nauyinka da jagora ya sa duka to amma wasu abubuwan ba zai yi kusan su kai dole za ka san su ne ta hanyar su wanda ta hanyar suwa su ne ɗaya daga ciki su ne wannan sai da hannu dole za ka san za ka san ta hanyar su to mu yanzu idan muka dawo mun fahimci cewa うん。